lokacin da aka ce zai rika kan hannarin suna kuma na ko da yin shari'a irin wannan lokacin tamkar yana kan hadisi tamkar yana kan hijira da tsarin jini misali tambayar misali tambayar misali duk da yin rika da kalin jini in yayin tafi

ai ba su da tsotsa shi yasa a tantance abubuwan da dole sai an je gaban alƙali da kuma abubuwan da wasu za su iya zama su yanki a cikin gida abin da an je can gaba ba zai tashi mun gane daga duk wanda zai da kotu sai dai ya so sun ya ce a musulunci in ya so ma an yadda da hukuncin da shi so duk abin da ya kasance sai an je a gaban alƙali ne ke magana amma a zama tsakanin da hukuncin ka shi ke nan ka ce ma ɗanka wani kai ya fita sai a cikin an je ko tun shi ke yin a nan tana da cinfa a karfi amma wani hukunci da dole sai an je gaban alƙali sai dai a ji mu a gani Allah ya gane ka. A yanayin hukunci da shari'o'i yawwa a yanzu halin da ake ciki ai dama duk abin da aka ce maka kotun shari'a musulunci zai iya maka hukunci a kai baya halatta a ɗauka a kai ma kastamar ko ku gane ka'idar ba ba kastamar ba kai ma da kastamar ga abin da ka tabbatar da cewa an aka kai kotun shari'a musulunci shari'a musulunci za ta yi hukunci kana da hurumin da yake hukunci a kai to a nan baya halitta a tsallake kotun shari'a hukunci ita ce kotun turawa za gane wannan kuma ka'ida ce yana da wannan tambaya ce mai kyau tambaya ce mai kyau ga hukunci misali abin da ya shafi miji da mata alƙalin da dama na shari'a hukunci su ma wannan har a da su kun yi ko da shari'a hukunci za a maka za a maka hukunci a kowace fatin akwai alƙali na shari'a a shari'a a fasikin kowace akwai alƙali na musulunci masu sharaɗi ne duk ba kotun kotun koyi ba akwai masani shari'a musulunci haka kotun ɗaukar ƙara akwai masani shari'a musulunci koyi so da ka in shari'a ta fara daga ƙaramin kotu aka yi ta daga ƙara aka yi har su gurin kotu da shi abin ya shafi iyali kuma kai musulunci ne to da musulunci za a yi ta maka shari'a har ko wannan bangaren ai mu gode ma ko sannan kuma da sauran wasu abubuwan da ba wannan suna abin da aka so a tabbatar shine har abin da ya shafi haji ya zama in ya wuce matakin jiha ko da an tafi kotun koli abin da aka yi mutum zai iya tabbatuwa shi yana jin hanyar da ake ce ce ku ce da tabbata amma dai abin da ya shafi rayuwar iyali musu hukumi da shari'a musulunci ba da wuce da za ka ce ba da idan kai ne kai ba so a maka a kuma ya zama wani abu ko shi shi ne za a Allah ne ya zama kuma wani abu shi ya zama shi shi